sai an karantar da kai yadda za ka tafi da wanda ya gane amma kuma yana rawan kafa a cikin musulmin ma tukuna sai an gaya maka yaya kamata kai masu kamar yadda al'imamul gazali yake cewa arrijalu arba'a mutane dai a duniya gaba ɗaya ka kalle su in ka so za ka iya kasa su gida hudu yake cewa rajulun yadari wa yadari annahu yadari akwai mutumin da ya sani ya san ya sani ya ce wannan malami na allah ne ka matse shi za ka samu amfani na shirya tare da shi rajulun yadari wa yadari annahu yadari na biyu ya ce rajulun yadari wala yadari annahu yadari akwai mutumin da allah maɗaukin sarki ya yi mai baiwan shirya yana da ilimi da hikimomi da zai iya kiran mutane su fahimci saƙon allah amma abin ce ya ɗan sauka layi yana ɗan taɓa gada-gada ko kuma ƙafafun shi ba su gama direwa a cikin al'amarin ilimin da addini ba ya ce wannan yana buƙatar ɗan faɗakarwa ne a ɗan nuna mai hanya zai ɗau hannu shine rajulun yadari wala yadari annahu yadari mutum na uku shine rajulun la yadari wala yadari wa yadari annahu la yadari mutumin da bai sani ba kuma ya yadda shi bai sani ba mafi yawancin mutane a haka suke rajulun la yadari wa yadari annahu la yadari shi ya yadda ba malami ba ne kuma ya yadda cewa yana da bukatan ya san yadda zai rayu ya san yadda zai addini ya san yadda zai gudanar da mu'amala da kowa sai mala ya ce wannan ɗalibi ne da yake da bukatan a yi amfani da hikima a yi amfani da basira wajen iya jawo shi domin ya rungumi saƙon mutum na uku mafi haɗari rajulun la yadari wa la annahu la mutumin da bai sani ba sannan bai yadda bai sani ba gashi bai sani ba ga ɗan karen girman kai da ujubu kuma ya tattare ya ce ba wanda ya iya sai shi to wannan ya ce fa za ka shaitanu fajitanibuhu wannan shedan ne kai ta kanka to kenan sai an zo an zauna an lissafa maka al'umma baki ɗaya yadda suke sannan a karantar da kai fiqhul mujtami'at ya yi kama da ka fahimci mujtama na al'umma yau idan aka tara maka mutanen da suke malamai ne aka ce yi magana a cikinsu ya yi da ka fuskance su da magana su ne mutanen yaman da annabi ya tura mu'az in ga kalli mutanen madina sanda annabi ya turo mus'ab dan umair ya wakilce shi wajen isar da saƙo madadin shi kafin ya iso madina wasu mutane ne waɗanda suke zaune tare da yahudawa da nasara da suke jin kalmomin ilimi a wajensu su sun yadda ba su da ilimi amma suna da bukatan ilimi amma idan ka kalli mutanen makka a sanda allah maɗaukin sarki ya aiko manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wajensu to su a wani aji za ka aje su sai dai zama aji na hudu rajulun laye dari sannan wala yadari annahu laye dari shi sa manzon allah ya sha wahalansu shi sa in allah maɗaukin sarki ya girke ka cikin waɗanda ahalar kitabi ne to farkon abin da za ka fara masu shine je ka masu da kalmomi na bushara cewa su manyan mutane ne a wajen allah amma fa in sun yi imani da wannan jakadan da allah ya aiko ana miƙa masu lada iri biyu lada na farko shine na imaninsu da annabin da aka aiko masu wanda an shafe dokan da yake ɗauke da ita a yanzu yanzu ga sabuwar doka da allah madaukin sarki ya aiko kuma ya yi umarni da cewa ita kaɗai za a bi to idan suka musulunta idan suka yi sallah maimakon daraja 27 to su za a ba su daraja 54 ne sai su ce to yanzu har mun ɗara musulmi na gado a ce kwarai da gaske an ba ku lada ne sakamakon kun yi imani da annabinku na da sannan kuka yi imani da annabin da allah ya aiko a yanzu da yake ɗauke da sakon da ya shafe na annabinku kamar yadda allah madaukin sarki ce alif lamin allah maɗaukin sarki yana buɗe alkur'ani da surorin cikin shi da irin waɗannan ayoyi sau da ƙalubalantan waɗanda suke da ja dangane da inganci da nagartan alkur'ani ne domin ga abin da allah maɗaukakin sarki ya ɗeba huruf ne na hija'iyya aka yi alkur'anin da shi in kun isa kuma ɗibi ku yi mun gano wannan da kyau ku allah ya ce wannan littafi ne wanda muka saukar maka da yake gazgata dukkanin littattafan da aka saukar kafin shi sannan allah maraukin sarki ciki sai bayyana mana cewa a da kafin saukan alkur'ani allah ya saukar da attauratu wal injil an saukar da attaura da linjila min qablu ay min qabli nuzulil qur'ani kafin saukan alqur'ani hudan linnasi attaura da linjila su ne suke shiryar da mutane amma a yau wa anzalal furqan sai Allah madaukin sarki ya saukar da alfurqan wanda shine muhaiminun alai wanda gaba ɗaya Allah ya yi umarni a caci rundo a koma ma alkur'ani waɗancan kuma a bar su